يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين يا قوه انكم ايماني kada ku riƙe waɗanda suke izgili da addininku suke wasa da shi daga cikin waɗanda aka ba littafi a gabaninku daga yahudu da nasara da mushrikai su zama muku abokan haɗin kai da ƙauna ku ji tsoron Allah ta hanyar nisantar abin da ya hana ku na jibintar su in dai kun yi imani da shi da abin da ya saukar muku